Yau 23 ga watan Agusta rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe don tunawa da cinikin bayi da haramta shi a faɗin duniya. Da yake hira da muryar Amurka yau akan muhimmancin wannan ranar, Dr. Obonono na jami'ar jihar Abia da ke garin Uturu ya ce duk da cewa tun karni na sha tara ne majalisar Burtaniya ta haramta cinikin bayi, har ila yau ana ci gaba da bautar da mutane a sassan duniya. We have to thank the United Nations for offering the world hope that slave trade and slavery have stopped. Yet we also observe that beyond the abolition, a lot of modern day slavery is going on in the name of human trafficking. Ya ce ya kamata mu gode wa Majalisar Ɗinkin Duniya don mikawa duniya fatan cewa an daina cinikin bayi da bautarwa. Amma mun kuma lura cewa duk da haramtawar da aka yi, bautarwa ta zamani na gudana sosai a halin yanzu da sunan zakwaurin adama Har yanzu ana sayan mutane don bautar da su a wurare daban-daban, hatta madan yanka su a a kuma sayar da gabobin jikinsu a kasashen turai da kuma na nahiyar asiya duniya ta san wannan na faruwa yanzu in ba haka ba me ke sa mutane tafiya daga ƙasar libya daga sassan afirka zuwa turai zuwa amurka da dai sauransu muna buƙatar tambayar me yasa suke ta tururuwa zuwa ƙasashen ketare kuma ce makomarsu mun san an sha samun wasunsu a mace tibge a motocin jigilar kayayyaki a ƙasashe daban-daban kuma ta haka ne ake rage yawan baƙaƙen fata daga nahiyar Afirka. Ta haka ne kuma ake ragewa Afirka ƙarfi a fannonin tattalin arziki da siyasa da kuma shugabanci. Yanzu ina mai tabbatar maka cewa adadin 'yan Afirka baƙaƙen fata da aka rasa a garin bautar da su ya manin Kanada. Dalili kuwa shine ƙasashen da suka ci gaba ba sa samun bunƙasa tattalin arzikinsu da sauƙi kamar da. Yanzu sun nemo hanyoyin buɗe gonaki da masana'antun fasaha da ba za su bankaɗa 'yan kasashen su ga illolin da na iya cutar da su daga waɗannan masana. masana'antu shi yasa suke tarban baƙaƙe daga ƙetare don ƙara yi musu lahani Dr. Onoha ya ƙara da cewa, banda keɓe rana don tunawa da cinikin bayi da haramta shi, ya kamata Majalisar Ɗinkin Duniya ta tashi tsaye ta yaƙi batun fasa ƙaurin bil'adama, saboda shi ne sabon sunan da aka lakabawa cinikin bayi da bautarwa. Shi ma Dr. Joseph Chukwu wani malamin tarihi ya yi takaitaccen ƙari a kan yadda cinikin bayi ya shafi nahiyar Afirka da baƙaƙen fata shekaru aru-arun da suka gabata. Slave trade affected the black man in so many negative ways. Ya ce cinikin bayi ya shafi baƙin fata a hanyoyi da dama da ke da matuƙar muni. Ya janyo raguwar yawan jama'ar Afirka. A hakikanin gaskiya shine al'amari mafi muni da ya taɓa faruwa da al'ummar Afirka. Wannan ya kai ga ɗauke maza da mata da ke garin hatta ma yara wannan ma ya ƙara ƙasa wasu fannonin rayuwar al'ummar Afirka a fannin harkokin tattalin arzikin nahiyar cinikin bayi ya kasance babbar barazana gare ta ba don haka ba da kuwa matasan Afirka sun inganta fasahar mu fiye da ta turawa bayanai daga littattafan tarihi daban-daban sun yi ittifakin cewa an bautar da 'yan Afirka fiye da miliyan uku da rabi a ƙasar Brazil kaɗai, yayin da aka wuce da wasu baƙaƙen fata sama da wannan adadin Amurka da nahiyar Turai. yanzu dai an rasa kirge a adadin 'yan Najeriya da aka sayar don bautarwa a ƙasar Libya da wasu ƙasashen duniya, saboda yayin da ana dawo da wasu gida, wasu kuma sai ficewa ake da su zuwa sassa daban-daban na duniya. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.